haƙi ya kawo misali da labarin da almuzali ya bada a cikin asunan kubra hakanan al'imamu suyuti ya kawo shi a cikin littafin janna shafi na 24 don ya tabbatar da cewa ijima'i na sahabban annabi muhammad ijima'i na salafu salih hujja ce a cikin addini al'imam al ya ce wata rana kunna yau mal'in da shafi'i wata rana muna zaune da al'imamu shafi'i muna majalisinsa wurin da al'imamu shafi'i yake karantar da al'umma ja a shaikun alaihi jubbatu sufi wa imamatu sufi wa azraru sufin wa fi yadihi ukazu muna zaune a majalisin al'imamu shafi'i sai ga wani dattijo ya zo wannan dattijon kayansa saƙa ne na gashin dabba kama daga rigar da ya sa da rawaninsa da kwarjale da ya ɗaura yana rikin da sanda ya iso majalisin al'imamu shafi'i ganin ka ke da wuya ba kama shafi kan imamu iya babu da ya miƙe tsaye ko sawwa alaihi tiyabahu ya gyara kayansa ya ta zamanta wasa wa jalisa wa sallama shekhu wa jalasa wannan dattijon ya yi sallama ta amsa ya samu guri ya zauna wa kaza iya yanzuru ila shefi haibatar lahu al'imamu shafi'i yana kallon wannan tsohon tsohon ya taho da wata siffa da take ba da fartini hankalin al'imamu shafi'i ya taki ganin wannan tsoho kala da hoshe hotel tsohon ya ce masa ko ina iya tambaya al'imamu shafi'i ya ce kana iya tambaya sai ya ce masa ishin hujjata fi kitabillah ikil hujjata fi dinillah ka kawo hujja cikin addinin Allah menene mutum zai ba jiki a matsayin hujja cewa wannan aikin ya zama addini qala sai al-imam shafi'i yace kitabullah da zaran an karanta maka ayar alqur'ani idan aka karanta maka ayar alqur'ani to fa an tabbatar da hujja akan ka kala wannan dattijan ya ce wa maza sai kuma me kala sai al'imamu shafi'i ya ce wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa idan an karanta maka sunnar annabi muhammad to hujja mata hau kanka kala ya ce masa wa maza sai kuma me kala sai ya ce ittifaqul umma idan aka ce fahimtar sahabbai da tabi'ai salafu salih ta daidaitu kan cewa wata matsala tana da kyau ko ba ta da shi ba hujja ta hau kan musulmi ayar Allah hujja ce ga musulmi sunnar annabi Muhammad hujja ce ga musulmi ijma'ul umma ittifaqul umma daidaituwar fahimtar malaman sunna ita ma hujja ce ga musulmi kala sai yace na yarda ayar alqur'ani hujja ce sunnar annabi muhammad ita ma hujja ce amma game da cewa daidaituwar fahimtar sahabbai da tabi'ai da salafu salih hujja ne min na laka haza ta ina ka samu wannan hujja al-imam shafi'i yace ittifaqul umma min kitabillah ana samun hujja daga alkur'ani cewa idan fahimtar malaman sunna ta daidaito akan wata matsala to fa an samu hujja kenan a cikin littafin Allah akwai ayar alqur'ani da take bada wannan hujja dattijan yayi shiru yana sauraron ya bashi hujja ya kawo masa wata aya ta alkur'ani wacce za ta zama hujja cewa idan fahimtar sahabbai ta daidaitu akan wata matsala to wannan ya zama hujja a cikin addini fatadabbara shafi'i sa'atan al Shafi'i, ya yayi ta tunani na wani tsawon lokaci yana la'akari da ayoyin da ya sani na alkur'ani ko ina zai zaro guda wacce za ta zama masa hujja a kan cewa ittifaqul umma hujja ce a cikin addinin musulunci Ya yi iya ƙoƙarinsa bai samu hujja ba faƙala da shafi'i sai wannan tsohon ya ce ma'ar imamu shafi'i kad ajjaltuka salasata ayyamin kad ayyamin wala yadika na baka yini uku da dare uku daga yau fa in ji'ta bi hujjatin min kitabillah fil ittifaq in ka kawo min hujja a littafin Allah cewa daidaituwar fahimtar malaman sunna hujja ce a cikin addini to shi ke ka faɗi gaskiya wa illa idan ku kwanaki uku ɗin nan suka wuce na zo baka bani hujjar ayar alƙur'ani ba tub ila zuwa to ka tuba ga Allah don kuwa kayi maganar da baka da hujja kimar malami shine hujjarsa almajiran al'imamin shafi'i suna zaune suna kallo gashi an ƙura malaminsu al'imamin shafi'i ya ce ayar alƙur'ani hujja ce ga musulmi sunnar manzon Allah hujja ce ga musulmi daidaituwar fahimtar malaman sunna idan fahimtar su haɓar ta daidaitu akan wata matsala wannan ma hujja ce ga musulmi ya ce masa ya kawo hujja bai iya kawowa ba ya ba shi kwanaki uku lokacin da ya ce na baka kwanaki uku ko dai ka samo hujja daga ayar alkur'ani ko kuma ka tuba ga Allah al muzani ya ce fata gayyara launin shafi'i muna kallo sai muka ga launin al shafi'i ya canza hankalinsa ya tashi saboda fa ya faɗi wata magana da ba shi da hujja a kanta kuma hu zahaba wannan dattijo ya miƙe ya yi sallama ya kama hanyarsa ya tafi al'imamu shafi'i ya ce sau darasin yau ya ƙari sai a tashi kuma hu zahaba al'imamu shafi'i ya tafi gida kalam ya ƙarus illa ba da salatati ayyamin wa layalin jinna tun da ya shiga gida bai fito ba su bayan kwanaki uku da daren su. in kaga ya hito to ce za a yi ana gama sallah kuma bai tsayawa ya yi magana da wani dan adam qala almuzani yace fa kharaja ilaina min al-yawm al rana ta uku ta zo sai ga al shafi'i ya fito ya zo majalisin da yake karantarwa wa qad intafaka wajhuhu wa yadahu wa rijlahu wa huwa misqamu fuskar ta kumbura hannayensa sun kumbura kafafunsa sun kumbura da ka gan shi ka ga mutum mara lafiya shi ya canza a cikin kwanaki uku Fadalata ya samu kujerarsa ya zauna lam yakun bi asra zamansa ke da wuya idda a sheku sai ga wannan tsohon ya bullo yana zuwa wa sallama ya yi sallama aka amsa wajala sai ya nemi guri ya zauna faƙala sai ya ce hajjaci bukata na ta kawo ni ranan kake ayar alƙur'ani hujja ke sunnar annabi muhammad hujja ne ittifaqin malaman sunna hujja ne tuna iba maka kwanaki uku ko an samu hujja daga ayar alƙur'ani cewa ittifaqin sahabban annabi muhammad yana zama hujja a cikin addinin musulmi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 kuma wannan hujja ce da take nuna idan sahabban annabi muhammad malaman sunna na farko sahabbai tabi'ai a salafu salih suka yi ittifaki akan wata matsala kuma wannan ya zama hujja akan musulmi a ko ina yake kuma a kowane zamani yake domin Allah yake wa man shaƙiƙin rasula wanda ya taɓa ma annabi muhammad min ba'di ma tabayyana lahu al-huda a bayan shari'a ta bayyana gare shi ya bar shari'ar annabi Muhammad na biyu wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarkin wata jama'a wacce ba ta masu imani ba wanda duk ya bi hanyar wasu mutane waɗanda ba masu imani ba ne nuwallihi ma ta walla za mu jibinta masa abin da ya tara na zunubi wa nuslihi jahannama kuma za mu jefa shi a wutan jahannama wa masira makoma ta yi muni al'imamu shafi'i ya ce kaga wannan mutumin ya yi laifuka guda biyu da farko ya saba ma annabi muhammad laifi na biyu Allah ya ce wa tabi gaira sabilin mu'mini ya bi hanyar wata jama'a wata ba ta masu imani ba sai Allah ya ce zai jefa shi a wutan jahannama la yufnihi ala khilafil mu'minin Allah ba zai jefa mutum a wutar jahannama saboda ya saba ma tafarkin masu imani ba illa wa huwa fardun face bin tafarkin masu imani a shefarin lafi ya ba farilla ba ne da Allah bai ma mutum azaba a kansa ba don haka ashe ka bi tafarkin musulmai rayuwarka ka yi ta ƙoƙari ka ga cewa kana koyi da rayuwar sahabban annabi muhammad kana koyi da rayuwar tabi'ai wannan wajibi ne akan musulmi in aka ce ma sahabban annabi muhammad da tabi'ai sun yi istifaki akan wata matsala to wannan matsalar ta zama wajiba a kanka wannan ita ce hujjar da na samu a cikin alƙur'ani in ji al'imamu shafi'i wannan dattijo ne ce su ta faɗi gaskiya wa kama sai ya fa zahaba ya kama hanyar sai ya tafi da shi bayan ya ɓace falamma zahabar rajulu almajirai suka ce ka kafarta malam ka canza a cikin kwanaki uku ɗin fuskar ka ta kumbura hannayenka sun kumbura kafafunka haka al'imamu shafi'i ya ce qur'ana kulla yawmin wa laylatin salasa marrati tun da muka rabu da tsohon nan a kullum sai na karanta ƙur'ani daga ƙarshensa zuwa ƙarshe ko uku a kullum ko zan samo